An sako Laila a gaba akan rashin zaman aure. Sadiya Haruna ta janyo min babbar asara da taiwa da reni, cewar G-Fresh. An buɗe wuta akan fitaccen 'yar kafa sadarwar nan kuma ƙaura Hadiza Gabon wato Laila, inda aka yi ca a kanta dangane da wata magana da ta yi akan zaman aurenta. kusan a yanzu wannan magana ta karaɗe kafafen sadarwa inda ake ta kace na ce hayya hayya akan wannan batu inda ake ganin Laila ba ta da tarbiyya ba ta da ilimin addini sannan tana wulakanta aure. Laila dai kawar Hadiza Gabon wata baiwar Allah ce bazawara sannan ta shahara sosai a kafafen sadarwa haka zalika kuma tana da rufin asiri ma'ana tana da ɗan kuɗinta daidai gwargwado. To Lele dai ta furta wata magana dangane da zamantakewar aurenta a cikin wata tattaunawa da aka yi da ita, inda ta faɗa cewa ta yi aure har sau biyu, sannan kuma dukkan auren da ta yi guda biyu ita ce da kanta ta nemi saki, ba wai mazajen ne da kansu suka yi ra'ayin rabuwa da ita ba. wannan magana ta laila ta yi matukar taron mutane mutane sun kufula sun ji haushi sun kuma fusata inda wasu suke ganin ashe bayan namiji mai aure saki akwai mamace mai aure saki kafin mu dora bari ku ji bayanin da lailan ta yi akan zaman auren nata wanda ya janyo hayaniya da cece kuce Wanda miji na biyu ba wanda babu mutum daya da ya tallafa min babu ko mutum daya i can stand and say not family ba yan uwa ba ba kawaye ba ba aboki ba ba mutum daya da ya tsaya min kan cewa o oh, Allah sarki auren ki ya mutu ai ba laifin ki bane saboda ni tun da na tashi a gidanmu kowa kallon wannan yarin ta cika fitina ana gina kaman fitinaniya ina da kaman mind of my own abin da nake so shi zan yi a lokacin da nake son in yi to kowa yana mun kallon daman fitinanniya ne so ita ta kora mijin ita ta saka mijin ya rabu da ita ita ta yi kaza ita which ba ƙarya a ciki Me, to be honest i never bana taba cewa ni victim ne saboda duk aure na biyu ni ne na ce ina son in bar mijin ba wai mijin bane ya ce na so ya bar ni ba wai kuma duk mijin ya mun wani abu out of the ordinary ba kawai ka auri mutum ka ga cewa oh Rayuwan da kai tunani shine ba shi bane kuma zama da shi zai kawo min kawai ci gaba da zunubi ne in ta in ta mishi bakin rai in ki dafa abinci duk wani abin da ya kamata a matsayin ka na mace ki namiji zan ce ba zan yi ba so me amfani shi gwara ban yi gwara bana gidan da har in ci gaba da neman zunubi din mm. how I see it is aure ma kanka ne da kuma Allah ba ma mutanen waje bane mm. so in har kaina ba I'm not satisfied ba zan kuma satisfying Allah ba there's no need for me in zauna gurin in rinka cewa o oh, ai mutane za su ce mutane za su ce To kamar dai da kuka ji daga bakin Laila ta faɗa cewa ta yi aure har sau biyu sannan dukkan auren guda biyu ita ce da kanta ta nemi a sake ta saboda ta samu rayuwar da ba ta yi tsammani ba a gidajen mazajen nata. To kusan dai akan haka ake ta zagin Laila cewa ta wulakanta aure, ba ta mutunta aure da dai sauransu. Amma kuma kamar ba a lura da wani abu guda ɗaya ba. Shin mazajin da suka aure ta sun fito sun nuna mata gaskiya da gaskiya tun kafin auren ko kuma sun yi mata roman baka ne sai da aka yi auren ta ga sabanin abin da suke faɗa. To da farko dai duk auren da namiji zai gina shi akan ƙarya babu inda zai je saboda ba kowace mace bace za a yi mata ƙaryar arziki kafin aure bayan auren kuma ta ga rayuwar sai a hankali ta zauna ma'ana ba kowace mace bace za ta irin wannan auren ta kuma zauna a gidan mijin ko da ma kuma ta zauna din to zaman ba zai daɗi ba saboda tun farko ba a gino shi akan gaskiya ba. To wannan kenan A wani labarin namu kuma jifir shayi korafin cewa Sadiya Haruna ta janyo masa gagarumar asara a dalilin yaudarar da ta yi masa ta ki aurensa. Duk masu bibiyar al'amuran kafafen sadarwa a wannan lokacin za su san da labarin soyayyar G-Fresh da Sadiya Haruna domin kuwa ta shiga ko'ina da ko'ina wadda daga ƙarshe aka yi uwar watsi kowa ya kama gabansa. Sadiya Haruna dai ita ce ta sa almakashi ta datse igiyar wannan soyayya inda ta ce ita tun farko ma dama ba son fresh ɗin take ba kawai dai shi ne ke abinsa shi kaɗai. To shi dai Jifre ya faɗa cewa tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ganin ƙarya da yaudara irin wannan ba, saboda kowa ya san cewa soyayya suka da Sadiyan, amma kuma take cewa bata taɓa yin soyayya da shi ba. To yanzu da fresh ya faɗa cewa Sadiya Haruna ta janyo musu gagarumar asara domin ba shi kaɗai ta janyo wa asarar ba har da ita saboda babban kamfanin sayar da lemon kwalba na Pop Cola ya kira shi akan cewa suna buƙatar shi da Sadiya Haruna su yi musu talla wanda ba ƙaramin kuɗi za a biya su akan wannan talla ba amma kuma hakan ba zai yiwu ba saboda abin da Sadiya Haruna ta aikata na rabuwa da shi ga kuma bayanin fresh din a takaice. Wallahi jiya jiya jiyan nan kamfanin Pop Cola suka kirawo ni da safe akwai wani one of the management team ya ce min G.Fresh fresh Kano State material ne angon saye da na ce eh ni ne ya ce to muna so mu baku advert da za mu baku endorsement da za mu buga ku a billboard kai da matarka ka san me sai suka ji na yi shiru bara uba na ce to su waɗannan ba su ma san ma halin ma da ake ciki ba sai na ce sai na ce da Allah tambaye ku tunda ni kuke so in yi tallan nan na pop kolan nan za ku iya kun yadda in zo da wata kofa tiwashe ko wata ko wata ekaniwood suka ce min a'a ba su yadda ba saboda su yadda muke aktin din nan ni da ita wannan matattawa da ita suke so mu yi na ce to gaskiya na ce to zan iya yi ni ni kadai suka ce min a'a saboda tallan ya zo script ɗin tallan ya zo a tsarin da dole mata da miji ne za su yi kuma babu wanda ake kallo a arewaci yanzu a media su ka san kamfani suna bin ribas ne suna bin waye in ya musu talla tallan su kamfanin su zai ɗaukaka su abin da suke nema kenan za su iya bamu miliyan takwas za su iya bamu miliyan sha biyu ya danganta da yanda muka um, ciniki da su yawwa in muka ta karkare ma za su iya bamu miliyan ishirin ka gane to yanzu maganar da nake da kai sun zo sun gane cewar ashe ma ba ma ma tare ma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 Rome Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maraɗi ta jamhuriyar Nijar muna daura da tsohuwar likitan Makka Grand Marche de Maraɗi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka.